inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan babban rashi ne muka yi wanda Alhaji Bashir Usman Tofa yana ɗaya daga cikin dattijawa wanda ba a da irinsu a wannan ƙasa ga gabaki ɗaya ballantana kuma magana arewa a arewa ba mu da mutum irinsa wanda yake da kishin abin da al'umma take ci sannan kuma ya sarya da rayuwarsa ya buɗe kofar gidansa musamman mu da muke da rangwamen shekaru ya ja mu a jiki ake ta zama ana tattauna akan yadda za a samu mafita akan halin da muka samu kanmu a cikin wannan kasa to saboda haka mu a gurinmu masu tasowa mun yi babban rashi wanda na baba na wanda yake ba mu shawara akan lamurkan da zamu sannan kuma ita kanta wannan kasa musamman a cikin wannan yanayi da ake ciki na rashin jituwa a tsakanin juna shi mutum ne wanda yake cewar kowane bangare a kasar nan ana girmama shi fiye da shekara arba'in ya takarar shugaban kasa duk wani dan siyasa da yake a ƙasa yanzu in ka tarar zaka tarar ba ma su fara da shi ba yaran su ne so shi irin su ake bukata a wannan lokacin da za su fito su magana kowa ya saurara saboda haka wannan babban rashi aka yi muna addu'a cewar niyyar da yake da ita da kuma ya tsaya jajirce a kai ta a kawo canji a wannan ƙasa a samu zaman lafiya a samu ci gaba wannan niyyar tasa Allah ya biya masa da gidan aljanna wannan niyyar tasa da ya ɗauka wanda kowa ya san irin tarurruka da yake a mataki na ƙasa a mataki na jiha a mataki na ƙananan hukuma hukumomi a mataki na unguwa a kan tattaunawa da mutane iri-iri da matasa da tsofaffi da mata da maza kofarsa a buɗe take Allah ya maye mana gurbinsa wanda za su zo su ci gaba da wannan aiki da ya bari domin wannan aiki yanzu ne ma ake bukatarsa Allah kuma ya ba iyalinsa haƙurin juriyar rashin sa kuma Allah ya ba wa mutanen Nigeria musamman mutanen jihar Kano wanda duka wasu manyan ƙungiyoyi ya haɗe kansu duk kungiyoyi da suke ya haɗe kansu suna zama a matsayin ƙungiya ɗaya kan samun a kan jihar Kano. Takaice wasu darasi za a ce kun koya daga rayuwar marigayen? To gaskiya babban abin da muka koya da zama da shi shine tsayawa akan gaskiya tsayawa akan gaskiya duk maganar da zai faɗa Alhaji Bashir Usman Tofa ba tare da jin tsoron kowa ba mutum ne mai tsoron Allah in ya duba ya ga cewa ga abin da Allah ya ce akan wani abu ga kuma to baya tsoron komai zai fara to mu wallahi mun koyi wannan ko muna kan wannan abu na biyu rashin kwaɗayi ba shi da kwaɗayi babu ruwansa da menene zai je zo kullum zai mana waya in muna Abuja nan kada ku je ku ɗauko rigima ba ku je ku sa kanku a rigima kada ku ɗauko rigima ku yi a hankali ku yi a hankali wani abin duniya ba komai bane kun san dai ba abin da ban da shi ce to ina ga muku ba komai bane kullun cikin fadan sa kenan kada mu zama masu kwadayi kullun neman mana to saboda haka da rike gaskiya da tsoron Allah da wannan fada da yake mana cewa mu zama masu kana'a to wallahi ya dora mu akan sa kuma alhamdulillah